أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yawan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata insha Allah maudu'in mu yau zai kasance dangane da abin da ya shahi dogaro ga Allah subhanahu wata'ala da kuma hakikaninsa na harko dai za mu iya cewa menene ma'anan dogaro ga Allah subhanahu wata'ala wanda da larabci suke kiran shi at tawakkul ala don dogaro akan Allah subhanahu wata'ala malaman akhlaq sun fassara wannan sifa kyaukyawa wadda take tana daga cikin sifofi na bayan Allah subhanahu wata'ala managarta suke cewa wa huwa i'timadul qalbi ala Allah fil umuri kulliha shine i'timadi dogara zuciyar mutum akan Allah subhanahu wata'ala a cikin al'amura gaba ɗayansu zuciyar mutum yana buƙatar ta samu natsuwa ta yadda da Allah subhanahu wata'ala kuma ta ji cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya isan mata a cikin dukkanin al'amuranta idan har ya zamanto zuciya ta samu wannan i'timadi ta samu wannan dogaro ta samu wannan jingina ta samu wannan yarda da ubangijinta to shi kenan ta sifatu da sifa na tawakkali na dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala hakanan mutumin da ya sifantu da wannan sifa din akan kiran shi mutum da yake da dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala mai tawakkali ga Allah subhanahu wata'ala an amma siwaho kenan i'timadin zuciya akan Allah subhanahu wata'ala dogaran zuciya akan Allah subhanahu wata'ala a cikin al'amura gaba ɗayansu hakanan kuma da yankewa daga dukkan wani abu wanda yake ba Allah subhanahu wata'ala ba watan zuciya ba ta da wani kwaɗayi ba ta da wani tsammani ba ta da wani dogaro ba ta da wani yarda da kyaukyawan zato ga wani wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine ma'anan dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka kenan wanda ya kasance zuciyar shi tana ɗauke da wannan sifa ɗin zai kasance kenan da da sifa ta dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan yana daga cikin bayan Allah subhanahu wa ta'ala wanda suke dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala kenan bawa kenan zamu iya ganin fa ma fa'ala bika kunta an horadiyan duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maka ka bar ma Allah subhanahu wa ta'ala al'amura ka jingina ma Allah subhanahu wa ta'ala al'amuran ka gaba daya duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maka to baka da matsala da shi ka yarda da shi ta'alam annal hukma fi zalika lahu kasancewa duk wani hukunci a cikin wannan al'amari din ya kasance ga Allah subhanahu wata'ala ne ka yarda da abin da ya hukunta duk abin da ya hukunta ka yarda da shi wa yusallim anna ma a min Allah min al’umur wannan wahi huwa khairun lahu hakanan kuma ya zamanto mutum ya sallama kan cewa dukkanin abubuwan da suka zo daga Allah subhanahu ta’ala sawa'an ya shahi umarni ne na Allah subhanahu ta’ala ku ya shahi hani ne na Allah subhanahu wata'ala wato Allah subhanahu wata'ala ya ce ku yi kaza Allah ta'ala ya ce ku bar kaza yana ya sallama akan cewa wannan shine huwa khairul lahu shine kasancewa alkhairi gare shi wa Amal biha min duni inadin wa kur sai zamantu ya aiki da haka ba tare da kangara ba tare da ƙiba to wannan ne mutum da ake kira mutum mai dogara ga Allah subhanahu wata'ala mutum mai tawakkali ga Allah subhanahu wata'ala <clears throat> wanda za mu gani cikin ayoyi da dama cikin alkur'ani Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah subhanahu wata'ala na son mutane masu dogaro gare shi wa alallahi falyatawakkalil mu'minun mu'mine su dogara ga Allah subhanahu wata'ala wanda ke nuna mana kenan sifa ce sifa mai kyau kuma sifa ce ta muminai na bayan Allah subhanahu wa ta'ala managarta wa yuqal sannan ana cewa wakkala amrahu ila fulan kamar misali a larabci ana iya cewa misali wane ya jingina ya wakilta al'amarin shi zuwa ga wani. ai fawwadahu wa tamada alaihi fi ma'ana kenan ya jingina masa dukkanin al'amuransa Eh, cikin wannan al'amarin saboda mai saboda ya yi itimadi da shi ya dogara gare shi sau da saurakin wa tawakkulu ibaratun an itimadil kalba alal wahada wahda watan shi tawakkuli ma'anan shi ne zamanto itimadin zuciyar shi wanda ya wakilta wanda ya wakilta watan itimadin zuciya akan wakili shi kadai ba tare da an karkata zuwa ga wanin shi ba ko an dogara ya zuwa wanin shi ba kenan wanda ka wakilta shi ne ka dogara da shi galiban mutum ko cikin ma'amaloli ko cikin rayuwarmu na yau da kullum mutum yakan wakilta wanda ya yarda da shi ne a cikin al'amura sai to ya dogara gare shi bai dogara da wanin shi ba shi kaɗai ya wakilta to haka al'amarin yake idan mutum ya dogara ga Allah subhanahu wata'ala to Allah subhanahu wataala ne kaɗai ya yarda da shi kuma shi kaɗai jingina ma al'amuransa ba ya tunanin wani ba ya tsammanin wani ba ya zato ga wani wannan shine abin da ake kira tawakkali a mahanga na malaman akhlaq malaman kyawun ɗabi'u saboda haka wayan bagi mu'min an yaj'ala nafsahu bayna yaday ta'ala yaf'al biha ma yasha kenan mumini ya kamata ya zamanto ya aje zuciyar shi ne gaba Allah subhanahu ta'ala ya miƙa ragaman wuyansa zuwa Allah subhanahu ta'ala gaba ɗaya Allah ubangijin rahama ya yi abin da ya ga dama da shi wannan shi ne dogaro gare shi saboda haka yana yana bukatar ya kasance mutum cikin dukkanin al'amuransa na yau da kullum ya kasance yana dogara ga Allah subhanahu ta'ala. domin yin haka sifa ne kyaukyawa Allah subhanahu wata'ala yana son masu wannan sifa din kuma Allah subhanahu wata'ala yakan isan musu a cikin dukkanin al'amuransu yakan taimaka musu yakan jagorantar al'amuransu. to amma kuma tawakkali al misali cikin al'amuranmu na rayuwa na yau da kullum wani lokaci wasu suna kuskure ma fahimtar hakikaninsa shi sa duk abin da ya kasance mutum bai yi mai kyaukyawan fahimta ba to zai kasance kenan ya yi mummunan aiki kuma ya yi mummunan mu'amala da wannan al'amar wasu mutane sukan zama suke neman arziki sai su ce su sun dogara ga Allah subhanahu wata'ala Allah shi ne yake azurtawa duk abin da Allah ya yi kawai shi kenan su sun yarda alhali waɗannan mutane sun manta da cewa Allah subhanahu wa ta'ala da kanshi ya umarci bayansa da su yi sa'ayi a doron ƙasa sannan kuma su nemi arziki ka nemi arziki ka yi sa'ayi wurin neman halal lokaci guda kuma ka dogara ga Allah subhanahu ta’ala kan cewa Allah subhanahu ta’ala shi ne yake yin komi shi yake ba da arziki wannan tawakkali ne amma in ya kasance mutum ya zauna ki neman arziki kuma yana jira Allah subhanahu wataala ya azurta shi ya ce ya dogara ga Allah subhanahu wataala to wannan ya yi mummunan fahimta dangane da abin da ya shahi tawakkali yana bukatar ya kyautata tunanin shi saboda muna ganin cikin alkur'ani al misali akwai aya da ke cewa fa'iza iza qudiyati sala fantashiru fil ard wabtagu min cikin suratul juma'a Allah ta'ala na bayani kan cewa idan aka kammala sallan juma'a mutane su watsu a cikin ƙasa su je su nemi falalan Allah subhanahu wata'ala ka neman falalan Allah subhanahu wata'ala neman arziki na halal bai saba ma tawakkali ga Allah subhanahu wata'ala saboda haka duk wanda kuma ya tawakkali ga Allah subhanahu wata'ala kamar da Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa man ya tawakkala ala Allah fa huwa hasbuhu duk mutum da ya dogara ga Allah subhanahu ta'ala duk mutum da ya yarda da Allah subhanahu ta'ala to Allah subhanahu shi shine zai isa masa a cikin dukkanin al'amuransa a cikin rayuwarsa na duniya da lahiransa sau da aka miƙa ma Allah subhanahu ta'ala al'amari jingina ma Allah subhanahu ta'ala al'amari dogara ga Allah subhanahu ta'ala yakan sa ya zamanto mutum al'amuran shi sun daidaita al'amuran shi na duniya da na lahira domin kuwa Allah subhanahu ta'ala ce duk wanda ya dogara da shi to shi ne zai isa masa Sau da haka dogaro da Allah subhanahu ta'ala yana bukatar ya zamanto mun mai kyaukyawan fahimta kada ya zamanto mun masa mummunan fahimta domin wannan zai ba da natijoji wanda ba su da kyawu zai ba da sakamako wanda ba da kyawu saboda aka dogaro ga Allah subhanahu wata'ala shine kasance mutum ya maida ma Allah subhanahu wata'ala al'amarin shi ya yanke zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya jingina ma Allah subhanahu wata'ala dukkanin al'amuransa saboda kyaukyawan zaton da yake da shi a wurin Allah subhanahu wata'ala akan cewa duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya hukunta duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya zartar duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya umarni ko ya hani da shi ya yadda bai da ja banantana ya karyata ko ya kangare ko ya ki haka wannan shine tawakkali ga Allah subhanahu wataala wannan shine dogaro ga Allah subhanahu wataala kuma Allah subhanahu wataala yana son bayansa masu dogara da shi sannan Allah subhanahu wataala cikin wata aya yana bayan dangane da masu tawakkali gare shi yana cewa ni'ma ajrul amilin allazina sabaru ala rabbihim yatawakkalun wannan yanki ne na aya Allah subhanahu wa ta'ala bayan dangane da cewa ma da ladan masu aiki saboda Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah subhanahu wa ta'ala ce su wane ne su ne allazina sabaru wanda suka yi haƙuri da dukkanin nau'o'in shi haƙuri akan biyan Allah subhanahu wa ta'ala haƙuri akan ƙin saɓa ma Allah subhanahu wa ta'ala haƙuri akan musibobi sannan Allah ta'ala cewa ala rabbihim yatawakkalu sannan akan ubangijinsu suke dogaro suke miƙa al'amari wannan kenan madalla da ladan irin waɗannan ma'aikata saboda haka wannan yana nuna mana falala da kuma muhimmanci na dogaro ga Allah subhanahu wata'ala da kuma irin fa'idoji da yake tattare da shi wanda ya cancanta ya zamanto wannan ya ingiza musulmi mumini zuwa ga kokarin ganin cewa ya sifantu da sifantu a cikin rayuwarsa sannan kamar da muka yi bayani gani da abin da ya shahi kyaukyawan fahimtar al'amura duk lokacin da mutum bai yi kyaukyawan fahimta ga al'amura ba sai zamanto ya afka cikin kuskure al misali kan abin da ya shahi tawakkali akwai wani hadisi wanda yake ma'arufin hadisi wanda gayatan abin nan mafi yawa kenan galiban malaman akhlaq suka ambaton shi a cikin wannan babi na tawakkali wanda muke bayani a kansa babin dogara ga Allah subhanahu wata'ala kan cewa wata ran wani balarabin ƙauye ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan an bace shi a cikin awalin la'ali cikin mujalladi na ɗaya shahi na saba'in da biyar wani balarabin kawai ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yana zuwa kawai shikenan sai ya sake raƙumin shi ba tare da ya ɗaure shi ba kawai sai ya ce tawakkaltu ala Allah sai ya ce ya dogara ga Allah subhanahu wata'ala kenan idan Allah subhanahu wata'ala yana so wannan dabba ba za ta kwace ba ya bar ma Allah subhanahu wata'ala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke ce masa iqil wa tawakkal ya ce masa a'a ba haka za ka yi ba ka ɗaure ta sannan ka dogara ga Allah subhanahu wata'ala ka kenan tawakkali ga Allah subhanahu wata'ala bai saba ma ba aiki mutum zai yi aiki ne sai bar ma Allah subhanahu wata'ala saura muna cewa tashi Allah ta'ala ce tashi in tanye ka misali a hausa ana yawan faɗin wannan maganan cewa Allah ta'ala ya ce tashi in tanye ka kenan idan baka tashi ba ka ce wai kai ka dogara ga Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala ba zai tanye ka ka tashi sai Allah subhanahu wata'ala ya sa maka albarka a cikin tashin naka hakanan dabbar da gare ka ka ɗaure ta ka kula da ita sai Allah subhanahu wata'ala ya sa albarka a cikin su kuma ya tsare maka su kenan a koda yaushe yana bukatar ya zamanto mutum ya yi motsi mutum ya harraka a cikin ƙoƙarin ganin cewa ya haƙaƙa a hadafudin shi wanda suke da muhimmanci sannan kuma akhirul mataf a ƙarshen al'amari ya kasance ya yi dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne zai sa Allah subhanahu wa ta'ala ya isan masa akan dukkanin al'amuransa sannan muna da wani hadisi shi ma da ya zo cikin kanzul umar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man sarrahu an yakuna aqwan nas falyatawakkal ala Allah duk mutum da yake fatan ya kasance shi fi kowa ƙarhi shi ya kowa izza to ya dogara ga Allah subhanahu wata'ala ka nan za ka yi tanadin ƙarhi kamar da Allah subhanahu wata'ala ce wa iddu lahum mastatun min quwwa ai ma kafarai tanadin abin da ake iya tanadi na ƙarhi kuma wani iri ne a lokaci guda kuma sai zamanto an dogara ga Allah subhanahu wata'ala sai zamanto Allah subhanahu wata'ala ya baka ƙarhi wanda za ya zamanto ka buwaye mutane amma duk lokacin da mutum ya kasance ya bai wani tanadi ba kuma yake ganin cewa shi ya dogara ga Allah subhanahu wata'ala to wannan ya yi mummunan fahimta dangane da ma'anan tawakkali ga Allah subhanahu wata'ala ma'anan dogaro ga Allah subhanahu wata'ala saboda haka yana da muhimmancin wannan sifa ya kasance mun yi kokarin samar da ita a cikin zukatanmu a cikin rayukanmu kasance mun mata kyakkyawan fahimta kuma ya zamanto mun yi kokarin aiwatar da ita a cikin rayuwarmu saboda ya zamanto mun samu fa'idoji da kuma falaloli wanda suke tattare da wannan sifa mai albarka wannan kenan da fatan Allah subhanahu wataala ya amfana da mu cikin abin da muka je wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin